sauraro Assalamu alaikum, barkanmu da saduwa da ku cikin shirin ilimi hasken rayuwa tare da Bashir Ibrahim Idris. A ƙarshen makon da ya gabata ne, duniya ta fada cikin rudani sakamakon matsalar kusan da aka samu cikin manhajar kwamfutar gwamnatoci da bankuna da kamfanoni da asibitoci a kasashe sama da 150 na duniya abin da ya jefa fargaba kan kara bayanan asirin jama'a rahotanni sun ce akalla rumbun aje bayanan hukumomi dubu talatin matsalar ta shafa a kasar china kawai ganin girman wannan matsala yau shirin namu zai mayar da hankali a kai inda muka tattauna da malam umar salak gwami masanin fasahar kwamfuta da kuma wasu masu amfani da ita. da farko mun fara tambayar malam umar sale gwami ko me ake nufi da wannan kutse da aka walakabi lakabi da ransomware sai ka da baki ya ce wato manhaja ce waɗanda yake wanda suke tsare-tsare na manhaja na kwamfuta suke yin sa saboda a yi kutse cikin kwamfuta na mutum wanda kuma an yi wannan kutse din yakan sa a ɓoye duk abin da yake cikin kwamfuta din sai mutum ya biya wasu 'yan kuɗaɗe tukuna sannan a buɗe masa wato kamar dai ana amfani da shi ne ana rike kwamfutar mutane wanda idan baka biya wannan kuɗin ba zai kai asarar abubuwa da suke kan kwamfuta ɗin. A baya dai an yi ta bayyana damuwa kan matsalar virus da akan samu na shiga na'urar jama'a. To kuma bambanta ransomware da virus? A ai shi ya fi virus illa saboda shi virus idan ya samu ya shafi kwamfutar mutum ana iya gano hanya wanda yake za a kare shi ko kuma a wato wato abubuwa da mutum ya ajiye duka kwamfuta to amma shi wannan ana yin sa ne musamman saboda fara da yake yi wanda shi idan ya zo zai ɓoye maka duk abubuwa ne wanda yake a kan kwamfuta ɗin ba za ka iya samun damar ganin su ba sai eh, don ka ba da wannan kuɗaɗe da sannan su turo maka hanya da za ka iya biyan kayayyaki mutane ne wanda yake suna da ilimi na tsare-tsaren shi manhaja na kwamfuta ɗin. Bayanai sun ce akalla kamfanoni dubu talatin wannan matsala ta shafa a ƙasar China. Wannan ya nuna cewar matsalar na da girma kenan. Ai ya fi haka ma wannan wanda aka gano kenan. Akwai waɗanda kuma suna nan ma wanda sun jima a kwamfutar jama'a ɗin wanda ba a ma san su ba tukuna. tunda ga wannan shi wanda aka samu matsala da shi cikin kwanakin nan yana ɗaya daga cikin dubai wanda aka samu wanda sato su aka yi daga rumbu na asiya na hukumar tsaro ta amurka wato national security agency na to ita dai wannan matsala ta shafi ɗaukacin kamfanonin kwamfuta ne kawai ko kuma sai dai kamfanin microsoft to a yanzu dai wanda ake samun matsala da su kamfanin microsoft ne saboda su suke da mafi yawan manhaja na kwamfuta da jama'a suke amfani da shi a duniya amma ina tabbatar maka zuwa gaba in dai har bincike ya ci gaba za a iya gano sauran kamfanoni su ma suna da wannan matsalar sai dai kawai lokacin ne bai su ba. Da yake masu kutsan sun ce da zaran an biya dala ɗari uku za su buɗe wa mutane na'urorinsu. Mun tambayi Malam Umar Sale Gwami ko ana iya gano masu aikata wannan laifi? A'a, wato su wayannan kuɗaɗe da ake biya ba wai kai tsaye ne ake tura musu kuɗaɗe ɗin ba akwai wannan cryptocurrency wato wanda ake kira bitcoin shi kuma wani hanya ce ta musaya na kuɗi wanda yake ba tare da an yi amfani da su bankuna ba to wannan hanyar suke amfani da shi su karɓi kuɗaɗen wanda kuma zai yi wahala gaskiya a gano ko ma waye wannan shirin na zuwa muku ne daga sashen hausa na Radio France International tare da Bashir Ibrahim Idris. Bayan Malam Sale Umar Gwami, masanin kwamfuta, Abubakar Abdulkadir ɗan Gambo ya yi tattaki zuwa wani kafe da ake amfani da kwamfutoci a birnin Kano, da ya fara jin ta bakin wanda ya mallaki wurin UK Usman. Ko yana da labarin wannan matsala ta ransomware? Eh, lalle kuwa ina ji, saboda akwai lokacin da nake yawo nake bincike a internet most especially a kan harkan cybercrime hakan ina duba irin wani irin software ne ake amfani da shi wajen attacking ko kuma wajen ɗebin information ko diverting na abuwa computer to na zo a kan irin wannan software ɗin malwayan wadda yake amfani da shi din to amma dai ban sa hankali na akai sosai ba ji nake ban taba downloading ba ko na yi amfani da shi ba mana dai ina jin mu ana da ana batun sa amma kai baka taba ganin shi ransomware yawwa yawwa ban taba ganin sa ba wace fargaba kake da shi gani duba ga illar da yake yi wa kamfanoni da kuma sauran abubuwa da ke amfani da intanet eh to lalle ka abun tsoro ne sosai saboda abu ne wanda yake kamata ce an sa kula sosai an karance ta menene wani illa yake haifarwa kuma an samu a yi maganin irin wannan abu saboda irin illan da take yanzu wadda yake a manyan kasashen wadda suka ci gaba ma tana musu illa billama irin mu na najeriya wadda a ce ba mu ci gaba sosai kamar wasu kasashe ba kana da wani matakai da kake dauka wajen kare wannan shi internet kafe na kake of course lalle kuwa na daya kaga duk kwamfutocin mu muna samu antivirus ne strong antivirus kuma muna updating time to time kuma idan ka kawo wani abu kamar flash ko kuma memory card ko wani abu ne wanda yake hardware za ka connecting zuwa kwamfutar mu sai mun bincika sosai mun tabbatar cewa wannan baka zo da wata virus ko wani malwaya ko kuma abun nan ba har ila yau in ma za mu yi amfani da kwamfutar mu wajen browsing muna sanin wani website ne za mu shiga wani website ba za mu shiga ba saboda tsoron wasu ababe kamar haka wani abun ma ba ta flash za ka shigar da shi ba idan kana shiga wani website kana clicking akan link ko kuma akan wani software kana so kai downloading sai ka ga wato sai ka ga kai downloading irin wannan software din kai ba da sanin ka ba wani lokaci ma za ka ɗauka kayi downloading wani abu ne wadda kake nema zaka yi amfani da shi amma ba abun ba yana wani aiki daban to dole ne a ce an sa kula sosai bayan uk usman abubakar ɗan gambo ya kuma ji ta bakin wasu masu ziyarar wannan shago domin amfani da na'uran da ke ciki kuma ga yadda hirar su ta kaya eh to gashi yanzu na da kai zaka fara da gabatar da kanka ta da farko sunana amini haya musa gwaram Ah, na zo wani wannan the net cafe ne domin ne printing din wani abu da aka turo min ta whatsapp dina to kana amfani da eh, internet cafe gashi na da kai a ciki eh, shin kana da labarin wannan eh, ransom waya da ake kutse da shi cikin wato shafuka na internet ina da dan wani fahimta ko kuma labari a kansa musamman yanda a yanzu ana samun wasu ma wanda suke amfani da irin wannan hanyar su yi sata ko ta banki ko kuma ta wani abu ko kuma su tura virus ta yadda za su blocking din wani banki ko kuma wani account na wani abu na hospital ko kuma naka wanda kake amfani da shi sunana habib to ga ka internet cafe ka san wannan eh, ransomware da ake magana wanda ake kutse da shi cikin side na kamfanoni ana tilasta musu su biya tara kafin a bude musu gaskiya ban san da shi ba wallahi amma kana amfani da internet ina amfani da internet fara da faɗa mun sunanka a suna muhammad bawa to ka internet cafe eh, shin ka san wannan ransomware da ake magana ana amfani da shi wajen yin kutse cikin site na kamfanoni bankuna da sauransu inda ake bukatar su ma sai sun biya wani kuɗi kafin a buɗe musu abin da ya shafi kasashe da dama shin kana da masaniya game da wannan to mu ma wallahi ji ne muke ji amma gaskiya ba mu sani ba kuma ga ka internet ka ke. kuma internet wadda da To tunin dai gwamnatin Najeriya ta hannun shugaban hukumar bunƙasa fasahar sadarwa da kuma yadda ake gudanar da ita, Dr. Isa Ali Fantami ba da sanarwa a kai da kuma gargaɗi kan irin matakan da ya dace a ɗauka. Idan Allah ya so a shirinmu na gaba za mu kawo muku bayani a kai. Da kuma haka muka kawo ƙarshen wannan shiri a madadin Malam Umar Sale Gwami masanin fasahar kwamfuta da Abubakar Abdulkadir ɗan gambo da sashen Hausa na Radio France International sai kuma injiniyanmu Mustapha a DBC Bashir Ibrahim Idris ke cewa ku huta lafiya.